Le tabac, c'est une plante dont il y a Taba wani ice ne da ya kai wajen dubu biyu kuma kala iri daban-daban har saba'in. Ta hanyar wannan ice ne aka samu taba. Taba iri daban-daban ne kamar sigari da aka sani wacce kamfanoni suke sarrafawa. Akwai taba da ake dammawa, akwai kuma taba da ake shekawa kamar sundu. Sai kuma wacce take tashi a hali yanzu ita ce shisha wacce matasa suka ɗauka abin yayi. A hali yanzu dai an kiyasta akwai masu shan taba miliyar ɗaya a duniya. An bayyana cewa ta ƙumshi sinadarai dubu hudu ne da suke cutar da mai shan taba Sannan abu ne da ke haddasa cutar kansa na baki harshe duka domin nuna cewa taba tana sahun gaba wajen haddasa cutar kansa. Sannan taba tana sahun gaba akan abubuwan da suke haddasa cutar kansa ta huhu. Mu a binciken da muka yi a nan cibiyar da ake kula da babban tari mun gwada cewa mai shan taba idan ya kamu da cutar tari to ya fi kamari da haɗari da saurin kamuwa da wannan tari sannan kuma wannan cutar ta babban tari tana da haɗari ga mai shan taba fiye da wanda bai shan taba don haka muke kira ga dukkan masu shan taba su daina shan taba kafin abin ya fi ƙarfinsu saboda taba wata cuta ce da ke hallaka mutum ba tare da ta sanar da shi ba a ranar da za ta sanar da shi to c'est le jour qu'il dit qu'il a détruit la personne, des fois c'est trop tard. On n'y peut rien.